Radio VOH Hausa kuwa kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga irin da ran shirin zamu gabatar muku. Da farko dai zamu kawo muku cikakkun labarun duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karantu. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Hassan Barka. Daga nan kuma sai shirin masu saurare wanda dai Hassan Barka din zai kara gabatarwa. shirin na kisoshin rayuwa nan tafe daga bakin zainab bashir daga nan kuwa sai shin nan na shirya alkur'ani wanda shekar ta abulkadir mubarak ya shirya kuma zai gabatar shirinmu na ƙarshe wato shirin nan na duniyar mu a yau na nan tafe kamar yadda aka saba to sai dai kafin sauraron waɗannan shirye-shiryen bari mu fara da shirin nan na ko kun san wanda abdullahi salihu katsina zai gabatar ai saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai takwas ga watan safar da shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan satumban shekara ta 1821 wasu kasashen tsakiyar nahiyar amurka suka samu yancin kansu daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasashen da sun hada da nicaragua salvador costa rica honduras da kuma guatemala waɗannan kasashe sun fada a ƙarƙashin mamayar turawan spain ne tun a cikin ƙarni na goma sha shida miladiya sannan kuma a farkon ƙarni na goma sha tara guguwar neman yanci ta kaɗa a cikin kasashen latin amurka wanda ya kai ga samun yancin kan waɗannan kasashe a ranar 15 ga watan satumban shekara ta 1821 da farko dai ƙasashen sun haɗa kai da ƙasar mexico babba sannan kuma da haɗakar ta wargaje suka sake haɗa wata haɗakar wadda take da suna federal republic of central american countries wadda ita ma bata daɗe ba ta wargaje a shekara ta 1839 a lokacin ne kowace ƙasa ta zama 'yantacciyar ƙasa mai zaman kanta kamar yadda suke a halin yanzu da ƙarshe masu aure kwakwan san cewa shekaru 139 suka gabata a ranar irin ta yau wato 15 ga watan satumba shekara ta takwas da biyu sojin ƙasar burtaniya suka mamaye birnin iskandariya na ƙasar masar kafin wannan lokacin da sarki iskandar makdoni ne gina birnin a shekara ta 332 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sannan birnin ya taɓa zama cibiyar ilimi mafi girma a duniya wanda haka kuma birnin iskandariya yana da muhimmanci a harkokin kasuwanci ganin yadda yake a kan bakin tekun mediterranean da kuma kogin nilu wannan matsayin da birnin yake da shi ya baiwa kasar masar muhimmanci ta fuskoki daban-daban a shekara ta 1880 ne sarkin kasar masar na lokacin taufik fasha ya miƙa wa kasashen ingila da faransa lamarin kula da harkokin kuɗi na kasar ta masar amma rashin amincewar mutanen kasar masar ya sa sarkin ya sauya gwamnatinsa ganin haka ne turawan ingila suka mame birnin iskandariya a rana irin ta yau masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jirgin sama na farko dauki da kayakin agaji daga kasar iran ya sauka birnin kabul babban birnin kasar afghanistan a iraki kuma amurka ta kai hare-hare kan tawagar dakarun hashtu shabi kusa da kan iyakar kasar da kasar Siriya. sai kuma kasar tunisia inda za ku ji cewa jam'iyyun siyasar kasar guda biyar sun nuna rashin amincewarsu da jingine kundin tsarin mulkin kasar ko kuma sauya shi yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau laraba ce jirgin sama na farko dauke da kayakin agaji da kuma jami'an diplomasiya goma sha tara ya sauka birnin kabul babban birnin kasar afghanistan kamfanin dillancin labaran faris news na kasar iran ya bayyana cewa jirgin wanda ya tashi daga birnin mashhad da ke arewa maso gabacin kasar iran yana dauke da kayakin agaji zuwa ga mutanen afghanistan don ansa bukatar shugabannin kasar na tallafi daga kasar iran a tattauna tsakanin tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai da kuma shugaban kwamitin sulhuntawa na kasar wato abdullah abdullah bayan da taliban ta kwace iko da kasar afghanistan a cikin makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan ya yi alkawalin tallafawa kasar da kayakin agaji don rage wahalhalun da mutanen kasar suke ciki ana sa ran jirgin kamfanin mahan wanda ya kai kayakin agajin zuwa kasar afghanistan zai dawo kasar iran tare da mutane 26 kasar afghanistan da ta dogara ka cokam da kasar iran wajen shigo da kayayyaki daga kasashen waje don haka ne gwamnatin kasar iran ta ci gaba da barin kofofin shiga kasar afghanistan daga iran a buɗe kwanaki kaɗan bayan dawowar taliban kan madafun ikon kasar jiragen yakin amurka samfurin f-15 da kuma wasu waɗanda ake sarrafa su daga nesa sun kai hare-hare kan tawagar sojojin hajji shabi na ƙasar iraki wanda suke sintiri a garin bokamal da ke kan iyakar ƙasa da ƙasar siriya a yammacin jiya talata shafin yanar gizo na kamfanin dillancin labarai mai suna sabirun ya bayyana cewa makamai guda hudu ne suka fada kan kayakin aiki na dakarun hajjus shabi a garin na bokamal inda suka lalata su amma ba wanda ya ji ko zane daga dakarun majiyar gwamnatin ƙasar amurka dai ta musanta cewa ita ce da alhakin kai wa'annan hare-hare sai dai ba wannan ne karun farko wanda sojojin amurka take kaiwa dakarun hashtu shabi irin wa'annan hare-hare ba kuma manufarta ita ce hana ta yaƙi da mayakan da'ish wa'anda take tallafawa a yankin amma kuma tana faɗa duniya ta shigo wa'annan ƙasashe ne don yaƙar ƙungiyar ta da'ish sai dai dukkanin kafafen yada labarai a yankin dai sun tabbatar da cewa jiragen yaƙin amurka ne suka kai wa'annan hare-hare kan hashdu sha'abi a ranar 14 ga watan satumba wato jiya banda haka dakarun hashdu sha'abi sun sha alwashin koran sojojin amurka daga kasashen iraki da siriya inda take zama ba bisa ka'ida ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran manya-manyan jam'iyyun siyasa guda biyar a kasar tunisia sun bayyana rashin amincewarsu da jingine kundin tsarin mulkin kasar ko kuma sauya shi wanda shugaba kais sa'id yake son aiwatarwa kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto jam'iyyun siyasa guda biyar wa'anda suka hada da aljumhuri ufuk attakatul amal da kuma attayyaru demokradiyya suna faɗar haka a yau laraba a wani jawabin haɗin gwiwa da suka gabatar wa 'yan jaridu a birnin tunis babban birnin ƙasar jam'iyyun sun buƙaci shugaba kais sa'id ya riƙe alkawalinsa da ya ɗauka a lokacin da ya yi rantsuwa na kama aiki a gaban mutanen ƙasar na cewa zai kare kundin tsarin mulkin ƙasar kafin haka dai walidul hijam mai bawa shugaba sa'id shawara ya bayyana cewa kundin tsarin mulkin ƙasar tunisia ne babban matsalar harkokin shugabanci a ƙasar don haka akwai buƙatar a gabatar da sauye-sauye a cikinsa wanda kuma daga baya za a bijirwa mutanen ƙasar a wani zaɓen raba gardama don neman amincewarsu. jakadan ƙasar iran a hukumar iaea e ya ce amurka ce ya dace ta dawo cikin yarjejeniyar jcpoa ta kuma yi aiki da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta nakalto kazim garib abadi jakadan ƙasar iran a hukumar iaea e da ke birnin vienna yana faɗar haka jakadan ya yi wannan bayani ne a taron gwamnonin hukumar wanda aka gudanar a birnin vienna na ƙasar austria ya kuma kara da cewa ba wanda yake bin kasar iran bashi dangane da aiki da bukatun yarjejeniyar jcpoa garib abadi ya kara da cewa amurka ce ta saba wa kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 a lokacin da ta fice daga yarjejeniyar ta jcpoa a shekara ta 2018 sannan ta dora wa mutanen ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar amma abin mamaki shine kasashen turai musamman e3 daga cikinsu wato kasashen jamus ingila da kuma faransa sun kasa koyin allah wadai da amurka a kan ficewarta daga yarjejeniyar banda haka wa'annan kasashe sun so iran ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da su da amurka suka kasa mutuntawa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tahir Amin a gaishe ka da kakanto mana labaran duniya. yanzu kuma sai mu ka muku shirin na afirka a yau tare da hassan barka afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mu ta afirka To a shirin na yau dai za mu je tarayyar Najeriya inda yanzu haka dai dalar Amurka ke ci gaba da tashin gwamnan zabu. Lamarin da tuni ya haifar da tsadar rayuwa a cikin kasar. Da fatan kuma za a kasance tare da mu a cikin shirin. Tumarila kamar da gila wasu ku suka ji da farko shirin a yau yaya da zango ne a tarayyar Najeriya inda yanzu haka dai dalar Amurka ke ci gaba da tashin gwamnan zabu. lamarin da tuni ya haddasa tsadar rayuwa da kuma tsadar wasu kayayyaki ciki har da waɗanda ake samarwa a ƙasar to domin tattauna wannan batun shirin ya gaito mana da alhaji shu'aibu idris masanin harkokin tattalin arziki a tarayyar ta najeriya inda kuma na fara sa kan abin da ya janyo tashin kudaden waje musamman ma dalar amurka a tarayyar ta najeriya ga kuma abin da yake cewa ah, mana barka da warhaka wato tarayyar najeriya ta samu kanta akwai karnin mai wahala a kudin wannan a da ta auka na duniya ta korona ta shafi kowane lardi kowane sashi na duniya najeriya ba baya ba kafin nan najeriya ta daɗe tana ta kokarin da ta aiwatar da wato fadada ganin shigowa daga ƙasashen ketare ah, masu saurare kuma masana tattalin arziki za su faɗa maka cewa duk ƙasar da ta tsaya ta dogara ga shida guda ɗaya a wanda yake tafiya a kafa ɗaya idan kafar nan ta gaske ko ta karye ya zai yi dole ka ga kila ya kasa takawa ko kuma an har zai taka ko za ta taka sai ya haɗa da sanda ko wani dokin karfe hakan nan to najeriya da eh, babban hanyar shigowa kudaden ƙetare shine sai da man fetur shekara da shekaru an yi kokarin cewa ababen da muke nomawa da a ƙasar najeriya a sarrafa su ana fitar da su ana samun kudaden shiga mun kasa wannan mu haƙo ma'adananmu kamar azurfa tagulla gwal da zinari da allah ya albarkaci najeriya da su shi ma an kasa yi to wa'innan ababen sun haɗu sun sa wato dalar amurka kuma kudaden canji sun yi karanci a kasuwar da hadan canjin na da muke da muke ciki a shi yasa farashin naira dole ya zuba a ƙasa warwar saboda ga matsalan annoban corona da muka samu ga karewar farashin mai da aka samu ga basussuka da muke ta ci gashi kuma najeriya ta kasa daurewa ta kanne ta cire wannan rangwame da ake bayarwa a wajen cinikin mai wato sai da man fetur kananzir da diesel da ake yi a kasar najeriya wannan su ne kaɗan daga cikin dalilan da ya sa darajar naira take ke zuba a kasa. to malam shu'abu idris ko menene tasirin hawan kudaden waje musamman ita dalar amurka a nan najeriya masana da dama dai na danganta tashin dalar ta amurka a najeriya da cewa yana da nasaba da wasu matakai da babban bankin cbn a najeriya ke dauka koya alhaji shu'aib idris ke kallon wannan batu ta wayi gari kila ta so mai ma saboda to alhaji shu'aibu idris me yasa ake danganta hawan dala da tsadar rayuwa da ake fama da ita ko da kuwa ga ababen da ake samarwa ne a nan cikin najeriya To ko ne mafita game da waɗannan wahalhalu da ake fuskanta ganin hawan kudaden waje a nan tarayyar Najeriya yana ɗaya daga cikin matakan da ya kamata a shugaban ƙasa kuma musamman gwamnatin muhammadu buhari ta ke hubbasa na uku mafi inganci ma a cikin bayanai ne a ƙoƙari wannan tunani da ake na a ƙara faɗaɗa hanyoyin shigowa da kuɗaɗen canji ko kuɗaɗen ketare a najeriya a fara da su harkar maganar noma na yanzu wata mudda ake da shi wasu katafaren kamfanoni da ake basu dama ko bashi ko eh, eh, tallafi su rinka sarrafa riɗi a ce hanyar yanzu babu guda ɗaya da yake da kamfanin sarrafa riɗi a nan kasar ƙasarmu Najeriya. Ana ba su kuɗaɗe na fitar hankali kyauta daga aljihun gwamnati bai malin gwamnati wai suna fitar da misali yazawa kashu kenan su fitar da shi amma kuma babu eh, kamfanin guda ɗaya da ake sarrafa kashu. Ana fitar da taɓo ba kamfanin egypt da yake sarrafa taɓo a ƙasar mu ma'adanan nan azurfa tagulla gawayi allah ya albarkace mu da su har yanzu an kasa samun kamfanonin da za su hubbasa su rinka fitar da wa'annan kayayyakin saboda dalar da muke samu mu samu tana shigowa da yawa hakanan a ce har yau har gobojin shekaru ashirin da biyar wurin mun kasa gyara matatun mu

masu sauraro da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagoranci shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya shirin na murayen masu saurare shine shiri na gaba wanda hassan barka da zai gabatar da yake yana kusa bai yi nisa ba muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu yau ta Hausa. mai magana ma siniya a garin noma da magaram a jamhuriyar nijar gaskiya kan muna ƙara jinjina a gwamnan jihar zamfara alhaji matawar da nan danganta da yaƙi da ya da yan ta'adda gaskiya muna ƙara jinjina mashi allah sa duk wasu gwamnoni su yi koyi da abin da yake yi allah ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a ƙasashen mu na afirka gabaki daya mai magana ba siniya da magaram da yake a garin noma Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbali wanda ke zamana a Agadas jamhuriyar Nijar. A na a yau akan damar da kuke bamu muna bayyana mu shine akan ziyarar da shugaban ƙasar Nijar Bazoum muhammed ya kai a jihar Tilaberi. Lalle wannan ziyara sai mu ce ta zo daidai lokacin da ake cikin tsananin buƙatar ta saboda jihar Tilaberi duk wanda ya sani yana da labari ta jima cikin wannan hali na rashin tsaro. Yanzu zuwan da yi zai ba da damar ya ga mutanen garin ya tattamana da su ya ji halin da suke ciki ya kuma gani da idanun shi abinda muke fata Allah ya bashi ikon da zai doki mataki na kawo karshen waɗannan har-haren da ke faruwa duk da yake masu har-haren ba 'yan Nijar ba ne to abinda muke fata da Mali da Nijar da Burkina su haɗa kai domin tabbatar da tsaro ubangiji Allah ya kawo mana sauki lawan Alhaji Abbade a gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya muna godiya da irin daman da kuke ba mu yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da irin nasarorin da muka ga jami'an tsaron mu suke samu musamman a yankin zamfara hakikanin gaskiya abin a yaba ma wayannan jami'ai ne kuma ina kira sauran gwamnatocin musamman kaduna katsina duk da dai wani yanki a jihar katsina su ma sun rufe wayannan layuka da cin kasuwanni muna kira da babbar babban murya ga gwamnatin Kaduna da na Niger, Sokoto ya na da kyau a ce su ma sun ɗauki wani mataki irin wannan duba da yanayin yadda nasarorin da na jihar zamfara ake samu a kan yaki da wayannan yan kidnappers ko yan kidnapping za mu ce hakikanin gaskiya abin a yaba musu ne kuma ina kira ga mu al'umma ya kamata mu taimaka ma waɗannan jami'an tsaro da addu'a akan wannan nasara daga ƙarshe muna addu'an Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a waɗannan yankuna namu da muke fama da wannan rikici na ta'addanci da sauran ƙasar mu mu baki ɗaya muna godiya gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ne magana ibrahim yazdi kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya na abba ma'amidun baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar guduma da mazauni kasar libya birnin misrata eh gaskiya ne rufe layuka da aka yi a jihar katsina eh wannan ya yi daidai tunda a ma an rufe kuma an ji labarin in sun gudo suna zuwa yankunan da ba a rufe layukan ba suna bugo waya ga 'yan uwansu su ma suna hita da fatan dai su sauran jihohin da suke da rikici su ma za su rufe sai a kare gaba daya mai magana abu ma'amudin baram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya assalamu alaikum sashen hausa na voh mai magana bubai man jama'a balo shugaban kungiyar muryar jama'a na jihar adama zan ba da ra'ayi na a yau da cewa rahotannin da muke samu daga jihohin zamfara da sokoto da katsina na nuni da cewa alal matakan da gwamnati take ɗauka na daƙile ta'addanci ana samun nasara akan haka muna addu'an Allah ya ci gaba da taimaka gwamnati ta ci gaba da samun nasara akan yan ta'adda sai dai babbar magana shine abun da ke yawa zukatan eh, wasu 'yan Najeriya me ya hana gwamnati ɗaukar irin waɗannan matakan a tsawon lokacin da 'yan ta'adda suka ɗauka suke cin karin su babu baka sai a daidai wannan lokaci wasu 'yan najeriya da yawa na danganta haka da alaka da siyasa musamman ma suna ganin jam'iyyar apc na son ci gaba da mulki ne a kakan zaɓe na 2023 tana amfani da wannan dama ne na murkushe ta'addanci domin ɗorewa kan karagar mulki muna fata dai allah da ya sa gwamnatin inda gaske take allah ya zana da ƙasarmu lafiya lama afirka baki ɗaya daga huwaye manja ma balwa shugaban ƙungiyar mu jama'a na jihar adama sashen hausa na rediyo iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar ma ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar to ina so a bani dama zan ka tsokaci na ga ziyarar da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya kai a jihar talabiri gaskiya ubangiji allah saka mishi da alkhairi kuma ya yi kokari haka ake son irin wannan ziyara to abinda muke so ga shugaban ƙasa alhaji bazum muhammad Muhammad a gaggauta kai musu wannan bayan Allah jami'an tsaro kwakwahensu da ko saboda su gama aikin noman su lafiya saboda Allah a taimaka musu a gaggauta agaza musu kuma duk wanda suke bukata abinci a gaggauta taimaka musu abinci saboda suna cikin wani hali na wahala kuma ya kasance wanda za a ba taimakon a basu saboda duk yawanci gaskiya 'yan kasa ta jamhuriyar Nijar ba mutum duka ba aka saba ba taimako ya ba talakawa ya basu su magana Abdurrahman wanda aka sanda Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio BOH Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio BOH Hausa ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da yadda kasashenmu na Afirka suke kasancewa wato matattaran ta'addanci da kuma kaka gidan da turawa suka yi muna da su sunan cewa suna yakan ta'addanci wannan sai mu ce lalle abin da yake bayyana a zahiri yanzu duniya ta riga ta shaida cewa lalle waɗannan turawan da suke yi muna kaka gida a ƙasashenmu ba yakan ta'addanci suke ba kwasan arziki suke yi shugabannin ƙasashen afirka ya kamata su fahimta su gane a barnar da ake yi musu fita waye waɗannan ƙasashen yammacin duniya mai magana sanusi ibrahim fana karamar hukumar dogon dutse ɗan katsina da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Assalamu alaikum gidan radio biyar ta Hausa mai magana ta siyo unguwar da magaran a jamhuriyar Nijar. Yau na shigo cikin shirin nan ne domin bayyana na kamar haka dangance da jan hankali da ministan lafiyar kasar mu Nijar yayi akan wasu likitoci da suke sakaci akan aikin su lallai hakanan ne dan duba da zaka ga likitoci da dama a cikin kasar mu suna sakaci akan aikin su. Duba da zaka ga marasa lafiya an kai shi gashi a matsayi yake amma likitan nan zai banza da shi mutumin nan yayin ka san ba mutum bane aka kai mishi kuma alhali su kuma sun yi rantsuwa akan aikin da za su yi akan za su tsaya su yi tsakaninsu da Allah Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH Malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum sashen Hausa na H Hausa barkanmu da warhaka mai magana wani Yando daga jamhuriyar Nijar. Eh, ra'ayi na yau zai tafi ne dangance da juyin mulkin da sojojin kasar suka wa gwamnatin demokuraɗiyya ko in ce zaɓaɓɓiyar gwamnati. To a gaskiya wannan juyin mulkin bai zo mu da mamaki ba ganin irin yadda shi shugaban ƙasan yake ƙoƙarin ya yi ta zarce mun san da dama za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. Ya kamata dai wannan ta zama izina ga shugabannin kasashenmu na afirka wanda idan suka zo kan madafun mulki to sun ɗauka kawai sai mahadika ture to a gaskiya ya kamata wannan ya zama musu wa'azi dukkanin wani shugaba ko zalunci ne kake ko kuma kana kama karya to ka san da za a wayi gari fa ba kai bane Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ta Hausa. Mai magana baba ya siniya garin noma da magaram. Allah Ubangiji ya ba mu kwanciyar hankali a kasashen man Afirka gabaki daya a dangantare da yanayin hargitsin wannan na wannan musamman ma a wannan rayuwar ta mu ta yau da kullum. Saboda mutane suna tsokaci musamman 'yan tiranin wannan masu zuwa kasashen waje. Allah ya kawa matasa mu aikin yi. Allah Ubangiji ya buɗe mana gabaki daya kasashen man Afirka. afirka allah ka mana wadatar arziki ta ko'ina yi eh, mai magana ba ba siniya daga nan garin noma a jihar da makaram tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine akan kasashenmu na Afirka, musulmanmu na Afirka ya kamata a ce malumanmu da shugabanninmu mu cika yawaita addu'o'i ga kasashenmu na Afirka a bisa kan munafukai azzalumai wanda ba su so su ga Afirka ta ci gaba a daidai wanga lokaci. Ya kamata a ce mun samu mu mun yi maganin wa'annan mutane munafukai akwai masu so su ga kasashenmu sun koma baya musamman ma kasashen turawa wannan to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na kissoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Kissoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kissoshin rayuwa. wanda ni Zainab Bashir ke karanto muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda muke karanto muku wani littafi mai suna mu amanar mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. sauran yaran da suke fita haka ai iyayensu sun koya musu tun suna yara amma a da idan ina maki magana shine yake kare ki gashi nan yanzu kuma yana so yayi gyara sai dai bai san ta yadda zai fara gyaran ba shi addini ai dan fahimta ne dan haka idan kina so mu zauna lafiya a gidan nan dole ki bi umarnin mahaifinki domin nima dokar hadda ni ta shafa kuma kin ji ya ce idan ya ga mun saba zan taɓa lafiyar aure na idan kuma kina son in tafi in bar ku ya auro muku wadda yake so to ki saba umarnin shi cikin kuka Laila ta ce haba umma taya ma za a ce wai ni ce zan fita da wannan shigar kin san kuwa yanda muke ma muke ma masu masu irin wannan shigar dariya a makaranta ni kam gara in haƙura da karatun nan umma ta ce to idan kika haƙura wa kika yi mawa kuma shi shikenan a gida zaki ta zama ba zaki fita ba kin san dai halin Alhaji yanda wannan aƙidar ta shige shi lokaci guda wallahi mijin aure ma yana iya cewa shi ne zai zaɓa maki Laila ta ce haba dai umma wannan kuma ai ba zai mun haka ba umma ta ce to shikenan zaki ce na faɗa maki idan ma zaki cire wannan tunanin na barin karatu ki cire ke mace ce dama kuma haka manzon Allah ya koyar da duk wata mace da ta fita cikin shigar mutunci da kin yi aure shikenan kin fita daga takurar mahaifinki amma kin san dole zaki abin da ce matukar ina cikin gidan nan domin ba zan bar ki ki jawo mana mutuwar aure na ba kwanciya Laila tai tana wani irin kuka tashi Umma tai tana faɗin idan kin gama kukan ki fito ki ɗora abincin rana tunda zuwa makaranta ya faso tana fita laila ta tashi tana faɗin wallahi ko na fita da wannan shigar ba zan je makaranta da ita ba ai dai ba zai bi ni har makarantar ba bare ya ga yanda nake caf Allah ya kyauta in je makaranta da wannan shiga ai sai ƙawaye na ma su raina ni bacin dariyar da zan sha murmushi ta yi lokacin da wata dabara ta zo mata tashi tai ta shige banɗaki ta wanko fuskarta ta nufi kicin maman su Halima ce ta fito zuwa gida maƙociyarta domin ta karɓo rariyar da ta ara mata don ba kowa a gidan Amina ce ita ma kuma ta je kitso da sallama ta shiga gidan a tsakar gida ta iske mutanen gidan dan su uku ne a gidan kasancewar na haya ne da kallo ta bi gidan aranta tana faɗin zan ga ranar da matan gidan nan za su yi tsafta amma amsa mata sallamar aka murmushi suka yi suna faɗin maman Halima ce ta ce wallahi ko ni ce duk ina kwanan ku suka amsa suka ce lafiya lau zama ta tana ƙara kallon yaran da suke tsaye a tsakar gidan maza ne da mata waɗanda aƙalla maza za su kai shekara sha hudu mata kuma su uku ne babbar cikinsu za ta kai shekara sha takwas sauran biyun kuma za su kai shekara sha biyar sai wasu yara guda biyu waɗanda ba su wuce shekara goma ba ya kamata a ce sun tafi makaranta amma ga su nan zaune a gida suna jiran su ɗauki talla wata mata ce ta kira ƙaramin ɗanta tana faɗin audu zo ka kai mani niƙa mana turo baki yayi yana faɗin Allah inna yau ba zan je ba ba ga Zainab nan ki aike ta mana wadda ake kira da inna ta ce haba ɗan autana Zainab ai ita ce za ta kai tallar ko taho ka kai min tsaki yayi yana faɗin to wallahi sai kin bani naira ashirin dariya tayi tana kwance zanin ta tana ɗauko naira ashirin in ta bashi to jama'a masu sauraron mu a nan zamu dakata sai Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. daga ƙarshe sai shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya ko kuma suke faruwa a wasu sassa na kasashen duniya tare da yin bita kan su da kuma kallon lamuran ta fuskoki daban-daban da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan shirin namu na da zai zama ci gaba ne na batun da muka fara a kan batun kafa gwamnatin da kungiyar taliban ta yi a kasar afghanistan bayan da ta kori gwamnatin ashraf gani inda muke kawo bayanai dangane da abubuwa waɗanda suka faru da kuma yadda ake kallon su ta mahanga daban-daban sai a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. sabanin abin da kungiyar ta taliban ta yi ta ambata daga bisani bayan ta kifar da gwamnatin ashraf gani cewa za ta kafa gwamnati ta rukun kwarya wadda za ta kunshi bangarori daban-daban waɗanda suka hada da tsoffin jami'ai na gwamnati da kuma tsoffin jami'an gwamnatin da suka rusa ɗin da kuma za ta hada wasu daga cikin mambobi na kungiyar ta taliban sabanin abin da kungiyar ta faɗa kusoshin kungiyar ta taliban ne kawai aka sanar da su a matsayin waɗanda za su jagoranci wannan gwamnati da aka kafa daga cikin waɗanda aka sanar da sunayensu har da mulla ahun wanda shine shugaban ofishin siyasa na kungiyar ta taliban wanda kuma shine matsayin firaminista na gwamnatin ta taliban kamar da kuma mulla baradar zai rike mukamin ministan harkokin waje a cikin wannan gwamnati da kuma wasu daga cikin manyan kusoshin kungiyar ta taliban da suka hada da waɗanda da su aka kafa kungiyar ta taliban daga ce kuwa har da shi kansa firaministan taliban ɗin wato mulla ahun da kuma mulla baradar waɗanda dukkaninsu suna daga cikin manyan na hannun damar mulla umar wanda shine tsohon shugaban kungiyar ta taliban wanda ya mutu a shekara ta 2013 bayan sanar da kafa gwamnatin ta taliban kakakin kungiyar zafihullah mujahid ya sanar da abubuwa da dama waɗanda ya ce gwamnatin za ta yi la'akari da su daga ce kuwa har da kiyaye ka'idoji na ƙasa da ƙasa da bayyana cewa sabuwar gwamnatin da aka kafa a kasar afghanistan din za ta kiyaye dukkanin ka'idoji waɗanda ake la'akari da su a mataki na ƙasa da ƙasa matuƙar dai ba su saba wa tsari irin na addinin musulunci ba hakanan kuma ya bayyana cewa ofisoshin jakadanci na dukkanin ƙasashen duniya da suke cikin ƙasar afghanistan za su ci gaba da kasancewa ƙarƙashin kulawar wannan gwamnati kuma gwamnatin tasu za ta yi la'akari da su a matsayin ofisoshin jakadanci waɗanda suke da halasci a cikin ƙasar sannan kuma ya bayyana cewa za su yi mu'amala da dukkanin ƙungiyoyi da cibiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da suke gudanar da ayyukan su a cikin ƙasar ta afghanistan matuƙar dai za su kiyaye ƙa'idoji da dokoki da aka shata musu dangane da alaƙar ƙungiyar da kuma sabuwar gwamnatin da ƙungiyar ta kafa a ƙasar afghanistan da amurka kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya bayyana cewa gwamnatin da aka kafa a kasar afghanistan karkashin jagorancin kungiyar taliban za ta yi ma'amala da amurka matakar dai amurka za ta kiyaye ka'idoji da kuma mutunci na al'ummar kasar afghanistan da kuma fifita amfani da hankali da hikima wajen yin ta'amuli da dukkanin al'amuran da suka shafi kasar kamar kuma yadda ya bayyana cewa ba za su taba baiwa amurka damar yin amfani da kasarsu ba domin ta shiga rikici da wasu kasashe da suke makwabtaka da ƙasar ta afghanistan inda ya ce babu wata ƙasa da take da hurumin yin amfani da sararin samaniyar ƙasar afghanistan ko kuma turba ta afghanistan wajen ƙaddamar da hari akan wata ƙasa ko kuma gudanar da wani aiki na tsokana bayan kuma ya bayyana cewa za su bunƙasa alaƙoƙi na kasuwanci da kuma diplomasiya da tattalin arziki da dukkanin sauran ɓangarori na ƙasashen duniya bayan haka kuma dangane da lamara da suka shafi cikin gida ya bayyana cewa komi zai ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba kawai dai a wannan karo zai zama an ɗora komi akan ka'ida da mahanga irin ta addinin musulunci inda ya bayyana cewa ma'aikatu za su ci gaba da gudanar da ayyukansu ta fuskoki daban-daban da aka saba gudanar da ayyuka na gwamnati kamar yadda ya bayyana cewa kuma makarantu ma za su ci gaba da gudanar da harkoki na ilimi gami da jami'o'i amma tare da kiyaye ka'idoji da aka shimfiɗa masu to sai dai bayan sanar da kafa gwamnati da ƙungiyar taliban ta yi a ƙasar afghanistan mutane da dama sun fito a cikin birnin kabul suna gudanar da zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da wannan mataki da kungiyar taliban ta ɗauka na kafa gwamnati a cikin kasar inda mayakan kungiyar taliban din ɗauke da bindigogi suka raka wannan zanga-zanga amma daga bisani mayakan na kungiyar taliban sun yi harbe-harbe a cikin sararin samaniya sun kuma tarwatsa masu gudanar da zanga-zangar ta hanyar lakaɗa ma wasu daga su duka. ƙasashen duniya daban-daban dai suna ci gaba da yin taka tsantsan dangane da yadda za su yi ta'amali da gwamnatin ta taliban a ƙasar afghanistan majalisar ɗinkin duniya a ta bakin babban sakataren majalisar antonio guterres ya sanar da cewa majalisar ɗinkin duniya ɗin za ta iya mu'amala da ƙungiyar taliban da kuma gwamnatin da ta kafa domin hakan zai taimaka matuƙa wajen baiwa majalisar ɗinkin duniya damar gudanar da ayyukanta musamman ayyuka na agaji da jin kai ga al'ummar ƙasar afghanistan bayan nan kuma ƙungiyar tarayyar turai ta sanar da cewa za ta yi ma'amala da kungiyar ta taliban da kuma gwamnatin da ta kafa amma kuma hakan ba yana nufin cewa ta amince da gwamnatin taliban ba ne a hukumance ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta sanar da cewa za ta yi ma'amala da gwamnatin kungiyar ta taliban kamar kuma da china ta yi lale marhabin da irin matakan da sabuwar gwamnatin taliban ɗin ta sanar da cewa za ta kiyaye dokoki na ƙasa da ƙasa da kuma bunƙasa harkokinta na tattalin arziki da kasuwanci tare da sauran ƙasashen duniya inda china ta bayyana cewa a shirye take ta yi ma'amala da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa da sabuwar gwamnatin ta taliban wajen gudanar da ayyuka da za su taimaka ma al'ummar kasar afghanistan da kuma bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki na ƙasar. ita ma rasha ta fitar da bayanin ta dangane da batun kafa sabuwar gwamnati a kasar afghanistan din da kungiyar taliban ta yi inda rasha ta bayyana cewa a halin yanzu dai ba za ta yi gaggawa dangane da sanar da matsayinta na amincewa da sabuwar gwamnatin taliban ba saboda haka jakadar rasha a birnin kabul shine zai zama wakilin kasar ta rasha wanda kuma zai rika yin ma'amala da gwamnatin ta taliban a matsayin wakilin rasha ita ma kasar iran wadda take makwabtaka da kasar ta afghanistan ta sanar da matsayinta inda ta bayyana cewa babban abin da al'ummar afghanistan suke bukata a halin yanzu dai shine kwanciyar hankali da zaman lafiya saboda haka iran tana goyon bayan duk wani mataki da zai taimaka wajen samun haɗin kan al'ummar kasar afghanistan kuma warware matsalolin da suke fuskanta wanda aka haifar musu sakamakon mamayar kasarsu da kasashen turai suka yi na shekaru masu yawa sannan kuma kasar iran din ta bayyana takaicinta matuka dangane da yadda kungiyar taliban ta keɓance mulki da kanta ita kaɗai maimakon saka sauran bangarori waɗanda za su taimaka domin samun haɗin kan al'ummar ƙasar ta afghanistan wanda iran ɗin take ganin cewa wannan babban kure ne da ƙungiyar taliban ɗin ta tafka to sai kuma ƙasar pakistan wadda ita ma tana makwabtaka da ƙasar afghanistan wadda ta fitar da nata bayanin da ta cewa dai kasar pakistan ta yi lalemar habin da kafa gwamnatin kasar ta afghanistan karkashin kungiyar taliban tare da bayyana shirinta na cewa za ta yi mu'amala da gwamnatin taliban a matsayin halastacciyar gwamnati a halin yanzu a kasar ta afghanistan kasashe daban-daban na duniya dai suna ci gaba da yin taka tsantsan wajen bayyana matsayinsu dangane da sabuwar gwamnatin ta taliban inda har yanzu babu wata ƙasa wadda ta fito ta sanar da cewa ta amince da gwamnatin taliban a matsayin halastacciyar gwamnati a hukumance. To dangane da yadda masana kuma a nasu bangaren suke kallon lamarin ana ganin cewa akwai ƙasashe waɗanda ko shakka babu za su yi amfani da wannan damar wajen yin tasiri akan ƙasar ta afghanistan daga sai kowa har da kasashen qatar da kuma turkiya waɗanda tun daga tashin farko suka samu amincewar amurka wurin yin hakan musamman ma da gwamnatin kasar qatar tun daga farko ita ce ta baiwa ƙungiyar taliban dama ta buɗe ofishinta a hukumance a birnin doha na kasar ta qatar wanda kuma tun daga wannan lokaci kasar qatar ɗin ce take ɗaukar nauyin ƙungiyar taliban saboda haka a halin yanzu abu ne mai sauƙi ƙasar qatar ta samu gagarumin tasiri akan ƙungiyar taliban da kuma gwamnatin da ta kafa to haka ita ma kasar turkiya wadda ita ce babbar kawa ga ƙasar ta qatar wadda dukkanin abin da suke yi a mataki na kasa da ƙasa to bakin su haɗe yake to sai kuma ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa wadda ita kuma bisa la'akari da cewa akwai takon saƙa su da ƙasar qatar da kuma turkiyya ita ma ba ta yi wata ba wajen fara aikewa da rubgar-rubgan jirage dauke da kayayyaki na taimako zuwa ga ƙungiyar taliban to a ɗaya ɓangaren ita ma gwamnatin saudiya da karkashin ƙasa tana da matsala da ƙasashen ƙatar da turkiya tana ƙoƙarin shiga cikin ƙasar ta afghanistan amma ba kai tsaye ba inda a halin yanzu gwamnatin ƙasar saudiya tana yin amfani da gwamnatin ƙasar pakistan ne wajen samun hanyar kutsawa cikin ƙasar ta afghanistan domin yin tasiri a kan gwamnatin taliban to sai dai wani abu wanda masaran kuma suke gani ta wata fuska ɗin shine akwai yiwuwar a iya fuskantar matsaloli da rikice-rikice a kasar ta afghanistan saboda dalilai da dama babban dalili kuwa shine dalili na kabilanci domin kuwa tun daga farko taliban ta iya samun nasara ne wajen kwace gwamnatin kasar afghanistan saboda dalilai na kabilanci domin kuwa akasarin birane da kungiyar taliban ta fara kamewa tun daga farko birane ne waɗanda 'yan kabilar fashtu suke zaune a cikinsu da kuma dukkanin mayakan kungiyar taliban da kusoshin kungiyar jagoranta 'yan kabilar fashtu ne baya ga haka kuma kungiyar taliban ta yi abubuwa waɗanda za su iya share fagen haifar da rikici a ƙasar na ɗaya daga ciki shine yadda ta keɓance gwamnati da ita kanta kungiyar kaɗe. sannan kuma abu na biyu shine yanayin da ake ciki a halin yanzu ya bambanta da yanayin da ya gabata inda a halin yanzu duk da taliban ta shigo da karfinta a cikin birnin kabul amma wannan bai hana mutane yin zanga-zanga ba wanda wannan babbar shara ce ga kungiyar taliban cewa a kowane lokaci mutane za su iya mata bore. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirya daga gaske mu dole anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. To kuma da wannan ne kawo ƙarshen shirin mu gabatar muku amma da kuma da yan dakikoki ga takaitattun labaru. A safiyar yau Laraba ce jirgin sama na farko dauke da kayakin agaji da kuma jami'an diplomasiya goma sha tara ya sauka birnin kabul babban birnin kasar afghanistan kamfanin dillancin labaran fars news na kasar iran ya bayyana cewa jirgin wanda ya tashi daga birnin mashhad da ke arewa maso gabacin kasar iran yana dauke da kayakin agaji zuwa ga mutanen afghanistan don ansa bukatar shugabannin kasar na tallafi daga kasar iran a tattauna tsakanin tsohon shugaban kasar ta afghanistan hamid karzai da kuma shugaban kwamitin sulhuntawa na kasar wato abdullah abdullah bayan da taliban ta kwace iko da ƙasar afghanistan a cikin makonnin da suka gabata ministan harkokin wajen ƙasar iran amir yan. ya yi alkawalin tallafawa kasar da kayakin agaji don rage wahalhalun da mutanen ƙasar suke ciki ana sa ran jirgin kamfanin mahan wanda ya kai kayakin agajin zuwa ƙasar afghanistan zai dawo kasar iran tare da mutane 26 kasar afghanistan da ta dogara ka cokam da kasar iran wajen shigo da kayayyaki daga kasashen waje don haka ne gwamnatin kasar iran ta ci gaba da barin kofofin shiga kasar afghanistan daga iran a buɗe kwanaki kaɗan bayan dawowar taliban kan madafun ikon kasar jiragen yakin amurka samfurin f-15 da kuma wasu wa'anda aka sarrafa su daga nesa sun kai hare-hare kan tawagar sojojin hajji shabi na kasar iraki wanda suke sintiri a garin bokamal da ke kan iyakar ƙasa da ƙasar siriya a yammacin jiya talata shafin yanar gizo na kamfanin dillancin labarai mai suna sabirun ya bayyana cewa makamai guda hudu ne suka fada kan kayakin aiki na dakarun hajjus shabi a garin na bokamal inda suka lalata su amma ba wanda ya ji ko daga dakarun majiyar gwamnatin ƙasar amurka dai ta musanta cewa ita ce da alhakin kai wa'annan hare-hare sai dai ba wannan ne karon farko wanda sojojin amurka take kaiwa dakarun hashtu shabi irin wa'annan hare-hare ba kuma manufarta ita ce hana ta yaƙi da mayakan da'ish wa'anda take tallafawa a yankin amma kuma tana faɗa duniya ta shigo wa'annan ƙasashe ne don yaƙar ƙungiyar ta da'ish sai dai dukkanin kafafen yada labarai a yankin da sun tabbatar da cewa jiragen yaƙin amurka ne suka kai wa'annan hare-hare kan hashdu shabi a ranar sha hudu ga watan satumba wato jiya banda haka dakarun hashdu shabi sun sha alwashin koran sojojin amurka da kasashen iraki da siriya inda take zama ba bisa ka'ida ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran manya-manyan jam'iyyun siyasa guda biyar a kasar tunisia sun bayyana rashin amincewarsu da jingine kundin tsarin mulkin kasar ko kuma sauya shi wanda shugaba kais sa'id yake son aiwatarwa to da wannan shirin ne muka kawo karshen abin da zamu gabatar muku a shashen namu na yammacin yau amma din wanda suka tallafa shirin ya kammala musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba bi shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya